tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace malam me hukuncin karatun Qur'ani a makabarta yayin da mutum ya kai ziyara ga mamaci karatun alqur'ani a makabarta a matsayin tilawa a rera bai da asali bid'a ne an gane ko ko lokacin da aka yi mutuwa a gefen mamacin a zo ana wani karatu na alkur'ani wannan ma bai da asali bid'a ne musamman akwai hadisai da suka ce a karanta suratu yasin wanda dukkaninsu ba su inganta ba dukkaninsu rankata kaf da haka malamai suka ce yin karatun alkur'ani a munasaba ta mutuwa ko kai ziyara ga mamaci a makabarta ko ma ba a makabartar ba kafin a kintsa shi ko bayan an gama kintsa shi wannan dubida bid'a ne bai da asali amma idan karatun alkur'ani ne da niyyar addu'a ba da niyyar tilawa ba mutum ya rinka karanta ayoyin da suka zo da ma'anar addu'a nufinsa addu'a yake da wannan ayoyin ba wai rera su a matsayin tilawa ba ta wannan ba laifi kamar rabba na lana wali walidina walil mu'mini na yau mai kumul hisab kaga ya aya ce a ƙur'ani da ire-iren waɗannan to don karanta waɗannan da niyyar addu'a wannan shi ba laifi ba ne amma rerawa wani kaga har ya ɗauki ƙur'ani ya buɗe yana ta gaɗa karatu da wannan gaskiya bai da asali ba addini ba ne bida'a ne abinda aka ce mu yi a makabarta shine mu yi addu'a amma ba a ce ba mu yi mai karatun ƙur'ani kuma sanin kowa ne akwai bambanci tsakanin addu'a da kuma mai tilawa karatun alƙur'ani mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malan lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace da ilimi mai amfani amin yace dan Allah malan kayi min karin bayani game da gaisawa shin idan zaka gaisar da wani mutum ya halatta ka tsugunna dan zaka gaishe shi Allah ya mai da gida lafiya tsuguno al'ada ce a gaisuwa tsuguno al'ada ce eh, gaisuwa ce asali ta wanda ba ma laraba ba kuma musulunci ya zo mana da gaisuwa da kuma yadda za mu ke aiwatar da ita rashin wa mutum baya nuna rashin girmamawa a gare shi domin idan ka ce rashin durkusawa alama ce ta rashin girmamawa to yanzu abinda kake cewa shine annabi da sahabbansa da ƴaƴansa da matansa duk ba sa girmama shi domin ba sa durƙusa masa da haka ya kamata masu faɗar ita wannan kalmar in so suke su kushi wasu da ita to su san girman haɗarin kalmar da zurfinta da kuma yadda masu ilimi da hankali za su fahimce su yanzu idan ka zo ka ce duk wanda baya durƙusawa baya ganin girma to fa magana ta yi girma abinda za mu ce da kai shine sahabbai ma duk basu durkusa wa annabi ba in kana da inda suka durkusa kawo ƴaƴansa ma duk basu durkusa masa ba in kana da inda suka durkusa kawo to kenan su ma ba sa girmama shi ba haka bane ashe kenan durkusan ne ba girmamawa ba mun san ku a duniya ba wanda ya girmama annabi sama da iyalansa da sahabbansa amma basu durkusa masa ba da haka yanzu kai ne a al'adar garinku durkuso yake nuna alamar girma ko girmamawa to sannan ko mun dawo mu kanmu a garin namu za mu ga cewa durƙusan ba gaske ba ne cewa girmamawa ne ko ba haka ba akwai wanda ya kai ba fade durƙuso ba fade baya zagin sarki a to kuma yana durƙusa masa na fata an fahimci wannan idan mutum yana so ya ga yadda gaisuwa take da ka'idojin ta tantance ta a ilmance ya koma tafsirin qurtubi aljami li hakamil qur'an imam al-qurtubi da yazo fassara suratu yusuf wajen fadin Allah wa rafa'a bawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada annabi yusuf da iyayensa suka zo misra bayan ya zama ministan gona yana kan kujerarsa ta minista ga iyayensa sun shigo sai ya sauka daga kan kujerar sai ya ba su suka zauna to sannan su kuma sai suka sauko sai suka gaishe shi suka yi masa sujada saboda a al'adar su annabi yusuf su ba iyaye ne suke wa ba ƴaƴa ne suke wa iyaye durƙuso ba iyaye ne suke wa ƴaƴa durƙuso kaga yadda duniya take juya ko da yawan masu kafa hujja da durƙuso sai su ɗauko wannan aya to ai in kun ɗauko ta juya ayar kuke yi ku kuna magana akan ƴaƴa ne su durƙusa wa iyaye ita kuma ayat tana magana ne akan iyaye ne suka durƙusa wa ɗa shi yasa al qurtubi sai da magana mai tsawo mai faɗi ta ilimi yace to asali tukuna mu gane wannan shari'a su ce su a shari'ar su durƙuso halal ne kuma a halal din ma ba ɗa ne zai wa uba ba uba ne zai wa ɗa a halal din ma ya ce to sannan sai mu dawo mu shari'a sai rinka zubo hadisai da manzo Allah ya koyar da yadda za a gaisa sabai sun tambayi annabi in ɗayan mu ya ga ɗayan uwansa me ya kamata ya masa a matsayin gaisuwa ya durƙusa ya ce a'a ya miƙe a'a yayi ne zai ce ku haɗa hannu kuma wannan ita ce gaisuwar da annabi yake da ƴaƴansa da jikokinsa da abokansa da sa'anninsa da na ƙasa da shi amma da yawan mutane saboda rashin sanin wannan idan yanzu karami ya miƙa wa babba hannu sai a ce mara kunya ne jabiru da ya miƙa wa annaba hannu suka gaisa rashin kunya ce aliyu da ya miƙa wa annaba hannu suka gaisa ishi ma rashin kunya ce da haka mu daina faɗar kalmomi juzafan sake ba ƙaidi maganganu irin na jahilci don na ga wani yana faɗa irin wannan la'alla shi ne sanadiyar da ya sa mai tambaya ya yi tambaya ai kaza kaza in kun ga manyan ku ku durƙusa musu to ai na ka samu durƙusan da sunan addini kuma kai yanzu magana kake da sunan kai malami ne yaren ilimi kake ka'ara kake magana da shi ina za ka kawo mana hujjar durƙuso ko su kawo kissar annabi adamu da iblis wai qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu wai mala'iku sun wa annabi adamu sujada to ai nan ma babba ne ya gaida karami domin an girma ne na shekaru mala'iku sun girma annabi adamu don a gaban idansu aka halicce shi kamma a halicce shi sai da aka gaya musu za a halicce shi in an halicce shi ku gaishe shi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin to kai ma kaga zaka juya magana mala'iku sun gaida adamu su manya shine karami to kai ma sai ka ce manya ku rinka gaida yara ku rinka durƙusa musu kaga wannan ba zai yi ba shirme kake yi wannan kwata kwata bai da mashiga a wannan babin shiridi ta ce kawai da hayaniya ake ɗirkaniyar mota a randa durƙuso ba shi ne alamar girmamawa ko gaskiya ko mutuntawa ba in dai a wajen gaisuwa ne in dai a wajen gaisuwa ne durƙuso ba ya nuna me girmamawa ko mutuntawa da yana nunawa da shi Allah zai ce aiwa annabi domin Allah ya umarci sahabbai da duk mutanen duniya su girmama annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu Allah ya ce a girmama annabi amma kuma shi annabin bai ce a masa durkuso ba Allah ma bai ce a masa durkuso ba ashe rashin durkusan ba shine me yin durkusan ba shine girmamawa ba Ina fata an fahimci wannan in kana so ka kare manufarka ko ka kare gargajiyar garinku ko ka kare abin da shehunanku suke sa ku yi musu to ka fito fili ka gaya mutane amma kar ka shiga rigar addinin Allah ka ha'inci mutane in ka isa yadda muka jawo ayoyin nan muka feɗe su aka gane na sama ne ya gaida na ƙasa kuma shari'a ce ta wasu daban ba ta mu ba domin shari'ar mala'iku da wanda ta mutane ai mala'iku sujada suka yi wa Adamu fasajjadu sujada suka yi masa to amma mu kuma Allah ya hana mu da mu sujada wa kowa la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ba a yi kowa sujada amma su mala'iku suna iya wani sujada da umarnin Allah amma kai yanzu in kai wani sujada da umarnin wa kai masa Allah ya ce kakkai sujada ga kowa sai ga Allah da ka kaga maganar kwata-kwata cakuɗa ta aka yi aka damalmala ta kuma ayoyin nan duk maganar sujada suke kai ko ba ma maganar sujada kake ba durkuso in hina'i kake cewa ayi dan in hina'i daban sujada daban ina fata an bayyana wannan in hina'i daban sujada daban sujada durkusan da muke wa iyayenmu ko ake wa iyaye wajen gaisuwa ai ba sujada bace ba kafa goshi a ƙasa bane da hanki, da tafukan hannu da gwiwoyi da kafafuwa ba haka bane wanda wannan shine asalin sujada ba wannan bane kai ta kake a dan rankwafa haka a ɗan rage tsawo to shi wannan rankwafawa da rage tsawon in dai da sunan addini ne ai na ka samo shi babu shi babu shi da ka har ka jefu waɗansu mutane da shi ka ce ba ka girmama iyayensu ko wannan wani abu ne naka na daban kai ka zo da shi hamayya ce tsakaninka da wasu sun kure ka ta ɓangaren hujja kake ganin ina za ka shafa musu kashin kaji ko bakin fenti wanda yau ta nuna iyayen da suke da ‘ya'ya ahalus sunna da wanda ba ahalus sunna ba da kansu suna faɗa da an haɗa su faɗa da ‘ya'yansu ai izala ba a girmama iyaye ai izala dan izala ma ya sai nono ya bai uwarsa a ina sai a ce maka an yi amma ba za a nuna maka inda aka yi ba ya sai jaki ya bai wa uwarsa wai a madadin ladan goyo a ina an yi to a nuna min an binne dan izala ƙasa ta ki ta karɓe shi ta burtso da shi a ina an yi an nuna mu an kasa nuna ba Ha tu burhanakum in kuntum sadiqin duk da hakan da suke yi wai izalar raguwa take ko gaba a sara da sassaka baya na gamji toho kuma iyayen da 'ya'yansu akwai 'yan ɗari akwai ƴan izala wallahi suna faɗa ai mu da ba mu san haka bane ashe haka izalar take ita ta koya girmama iyaye ta koya kaza ta koya kaza ta koya kaza yaron ka ya san ya taimake ka yaron ka ya san damuwar ka ɓata rai ya shiga damuwa akwai uban da aka je aka kai masa suka cewa 'ya'yansa sun shiga izala da yake mai hankali ne yace lokacin da suke shaye-shaye ba ku zo kun taimake ni sun daina ba sai da izala ta zo yanzu suka dawo suna sallah akan lokaci za ku zo ku haɗa ni faɗa da su kuma ba ga sauran can suna shaye-shaye ba ku taya ni mu ya su mu dawo da su ma ko ku a tunanin ku da izala gwanda shaye-shaye akwai unguwar da a jihar Kano wajen shekara ashirin baya muka sa karatu a unguwar daidai inda samarin suka tuba suka yi wajen sallah suke sallah har suka gayyato ni in fara karatu suka ce asali wajen gidan kallo ne suka ce wallahi malam har bulufin muna sa mu kalla duk iyayen mu sun sani muna shan kwaya muna kaza rana tsaka shiriya ta zo mana muka dena muka maida wajen wajen sallah amma ranar da muka je karatu na daya washe gari na biyu sai da aka yi kisan kai da makamai sai da yan sanda suka zo suka fito da mu daga unguwar nan cikin birni rijiya biyu wanda shine asalin sanadiyar karatunmu na bayan dala daga rijiya biyu muka taso muka dawo bayan dala ranar ba karamin gumurzo aka yi ba yaran suka zo da kuka suka ce malam duk lokacin da muke abinmu duk a unguwanmu an san me muke yi mu sha kwaya mu sai da kwaya gidan kallo ba ma kallon kwallon kafa muke ba bulufin muke kallo kowa ya sani amma ba wanda ya zo ya ce wa iyayen mu sai mana fada su hana mu sai yanzu da muka fara sallah wai sannan ake cewa wai iyayen mu sun lalace jiya jiya nan koyo da safe ne ma ban manta ba wani yaro ya kira ni daga cikin dala daga cikin bai ya ce yana zuwa karatu wajen mu kofar bai wani ya same shi yake ce masa abin mamaki dan cikin birni a ce baka yi dariƙar tijjaniya ba wai ka daina wannan abin nan din makiya annabi ne suna yace ni ban taba jin wani kiyayya annabi ban taba jin yace a'a sai kai zurfi za a gaya ma <laughs> yace to har yanzu malam ban yi zurfin ba ban daina zuwa karatun ba ban taba ji ba sai suka daina magana da ni yanzu da shi da ɗaliban sa shi ma malami ne karantawa yake in na zo wucewa ba sa kula ni ba sa kula ni wai da wannan zaka tallata aqidarka duniya ta wuce wannan an yi walƙiya an ga kowa bari ba shegiya bace da ubanta da da suka ƙi su karantar da mutane suke tabautar da su a ce addu'ar suna wani ne ya sani kai baka sani ba kai ba aka yi haihuwa kai kai wa matar ciki amma kai ba zai koya ma addu'ar suna ba shi ya santa kuma ƙarya ne babu wata addu'ar suna addu'ar yanka kai ka sai akuyarka kai ka sai eh, eh, zakaranka kai ka sai komai amma wani ne ya san addu'ar yanka kai ba zai koya ma ba don ya cinye ma kai da kafa addu'ar eh, wankan gawa kai ba za a koya ma ba ubanka ne ya mutu dan ka'idar shine in jin limamin da ya wanki gawa kayan jikinta nasa ne a haka ba suka bautar da mutane a da mutane suka rinka shan wahalarsu, suka rinka shan wahalarsu su ki koyar da su karatu duk hadisan nan kai ka ce yanzu aka san su wallahi tintina akwai su sun gaji tattafan a wajen iyayensu amma sun ki su karantar da mutane sai mutum ya tsufa ya kusa kabari ya gama sheki ayasa sannan ya zo ya bude makaranta amma sai suka ga yanzu Allah ya yi juyin juya hali mutane sun maye yara ƙanana wani ko mu bai da shi zai ja hadisi ya fassara kuma al'umma ta gane ta fahimta a bauta wa Allah daidai sai hasada da bakin ciki ya shirye su su a tasu tafiyar in kai ba ɗan malami ba ne abadan ba za ka zama malami ba in kuma ɗan malamin ne ko bai karatun ba dole ne a ƙaƙaba muku shi wanda shi ilimi ƙarya ne ba haka yake ba karatu ne kawai ka gada baka gada mu duk iyayen mu ba malamai ba ne, ni gidan mu duk yan boko ne duk yan boko ne mamaki na ake a gidan mu da haka komai ne a gidan mu ma ni daban ne sai a ce a shi malam ne ku kyale shi su ta su daban haka ba gado bane ba addini ba gado bane ba ilimi ba gado bane ba ku karantar da mutane abin da Allah yake ku karantar da su ku sauke amana in kun ki Allah zai kawo wasu za su karantar da su kuma ranar duk da suka waye suka gane cutar su kuke yi babu wani zancen girma duk wani abin da za ku zo kuna gaya musu na kaza na kaza wallahi ba za su ga girman ku ba a yau wane ne yake zuwa yake karyata abubuwan da kuke gaya wa mutane a da na karama ku ne ijunanku ku ne ijunanku yanzu wani sufi da na gani daga Ghana yace dalla ku karantar da mu ilimi yana gwarancinsa yace ku ce mana wani shehu ya tayi sama wani shehu kaza kaza ke wannan magana banza ne an daina shi da shehu ya tashi sama sai me duk tashinsa ya kai jirgi ne kuma inda gaske ne shehu yana tashi sama jiya na ga an sa a tiktok wani shehu helicopter ya sauka da shi nake kaga karyar banza kuma yana tashi kuma helicopter ya dauke shi ya tashi man da kansa wannan tatsuniyoyin an wuce su an yi walƙiya mun ga kowa duniya ta daina mafarki kowa ya farka karatu ake yi dole uwan naki yau zaka ga ko suna so ko ba sa so tunda ana fatoyin rahama ana tambaya mabudin ilimi ana kaza ana kaza ana fahimta fuska su ma dole suka dawo sai sun yi fatawa A da kun iya fatawar dama ce? dama kuna da ilimin ku fahimtar da mutane addini kuka ki sai bukukuwa kawai a shekara kowa ya biki ya tara sadakarsa amma mutane a bar su ta dungure in ka ga karsashinsu da baro kokonsu da fitowarsu, bikinsu suka zo yi kuma wannan bikin da kuke gani tara haraji fa ke daga ko ina mutane zuwa suke tara musu haraji shi ba za su taɓa daina wannan bukukuwan ba sai dai in kai Allah ya shirya da kai ka gane ka janye jikinka wanda kuma bai gane ba a ci gaba da tafiya da shi har shi ma Allah ya ganar da shi shi yasa duk wani addini na shiririta da bata da son zuciya wata bid'a sai ka samu tana da wani biki ko na shekara shekara ko na wata kaza kaza ko na wata kaza kaza da an yi shiririta an yi shiririta sai ya ce za a yi katama ta me yau me aka bude bare a yi katama sa ba a bude komai ba to amma da sunan katamar dan a samu abun duniya a fantama a wataya sai a ce an yi katama to ta ne kai ka taba ganin wanda bai shiga ba ya fita ai wanda kaje an ce ya fita shiga yi ka taba jin wanda bai fara ba ya kare ai wanda kaje ya kare farawa yi to me ka fara bare ka kare ya kamata mutane su gane wannan a daina cin su da buguzin a karantar da su addini duk abin da za a ce maka kaza ne daidai a ja maka aya a ja maka hadisi ba wani burin kidima ba wani hayaniya in fassara ce ake ta baba kada kowa ya fassara da ra'ayinsa ya koma ya ɗauko littafin magabata wanda duniya ta yi musu shaida addini a zo a fassara da fassararsu ba shi kenan ba an raba gaddama yanzu nin nan da na gaya muku cewa gaisuwa kaza kaza kaza ba na ba da reference ba a koma tafsirin kurdubi kurdubi ba malike ne kuma kurdubi ba dan izala bane in ni zaka iya kekashe ido ka kalle ni kai mun shari ka ce makin annabi ka gaya wa kurdubi haka in dai ba can kamu ba to ka koma ka karanta mai ƙurɗubi ya faɗa game da wannan addinin musulunci babu wani abu sabo da za a kawo wa mutane a yau imamu mali ya ce abdullahi dan mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kar ku tsaya kirkire kirkire an gama muku aikin ba wani abu da zaka zo da shi sabo yau addinin musulunci ka bi kawai kar ka tsaya kirkire kirkire an gama aikin duk wani abu da zai zo tunanin ka yau da sunan addini an tattauna shi kafin ka wani da shekara dubu kaza an wuce wajen da haka ba wai ka zo da naka ake bukata ba kai wanda aka dora maka shine zaman lafiya Allah ya ce ya cika addini da haka babu wani abin da zai cika kuma wani ya zo da ƙari ƙarin ya shiga in kwa ƙarin ya shiga to daman bai cika ba kenan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam din na cika addini to duk abin da aka ce ya cika ana masa ƙari in an yi ƙarin yana shiga in an yi ya shiga kenan ya cika bai cika ba da haka duk wanda zai ce yau akwai wani sabon wuridi ko sabon zikiri ko sabon salati ko wani sabon biki da an yadda ba a yi can a baya da sunan addini to abin da yake cewa shine ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum ƙarya ce ba addinin bai cika ba ko bai faɗa da bakin sa ba wannan aikinsa ya nuna ko shakka babu kashe sayyidina Husaini babban musiba ce amma wata fitina ce da ta riga ta faru a baya Allah shi zai yi hisabi kai mai hisabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin ya faru da shekaru aru aru an gaya masa zai faru ya zubar da hawaye amma bai riƙe abin duk shekara in ya kewayo sai ya yi kuka ko sai ya yi biki ko sai ya kaza ba don wannan ɗin ba addini ba ne da mutu da rashin sayi da na husaini da rashin shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ya fi musiba ga al'umma rashin manzo Allah annabi ya ce duk lokacin da wata musiba ta same ku don ta yi muku sauki ku tuna musibar rashi na domin ita ta fi muku komai musiba a duniya amma shi kansa husainin bai riƙi ranar rasuwar annabi ta zama masa ranar bakin ciki ba babansa ali kashe shi aka yi bai riƙi ranar kashe babansa ta zama ranar masa bakin ciki ba yayansa alhassan kashe shi aka yi husainin bai riƙi ranar kashe alhassan ta zama ranar masa bakin ciki ba to dan me kai zaka riki wannan ranakun su zama ranar bakin ciki da wani holewa da wani sharholiya fakewa da guzuma a harbukar sana kuma duk ranar in ta zo sai ka kai 'ya'yan mutane an kashe su me riba a cikin wannan wai shi daman mutuwar sayyidina husaini an yi ta ne dan shi ma a sanadiyarsa a ci gaba da kashe wasu ina wayewa take a cikin wannan addini gaya mu wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike ta ranar sa bakakken kaya gaya mun ranar da sayyidina Ali ya rike ta ranar sa bakakken kaya ko wata gaya mun gaya mun gaya mun babu wannan kwata kwata addini ba za ka same shi ba ba za ka samu wannan ba kwata kwata kuma abin da zai baka mamaki duk wannan magana da ake so ake a batar da sawun tarihi da za a koma a littafanci a yi karatun a yattin ke a yi bayan kato sai ka gane waye ya kisar waye ya kisar mutum ne ya sace sa kuma ya rushe da kuka ya ce an masata don ya lankaya wani laifi don shi yana ganin kamar duniya ba ta ganinsa ko shakka babu sayyidina husaini ba a kashe shi a sham ba in kun ce sarki sham ne ya kashe shi ba a kashe shi a makka ba in kun ce sahabban makka ne suka yi kisan ko suka kulla ba a kashe shi a madina ba in kun ce duk wannan haka ne a ina aka kashe shi a iraki to a lokacin suwaye a Iraki? kuma babansa ma a irakin aka kashe shi me yasa hasan ya da ya zauna a iraki da aka kashe babansa ya dawo gida ya koma maka da madina ya tare a can yake mutanen nan mayaudara ne makiyanmu ne ya za a rinka kashe mu a garinku kuma ku ce ku ne masoyanmu yanzu mutum ya zo mutanen kano su raɗe shi kuma sai su ce mutanen zariya ne suka kashe shi a ina aka kashe shi ku lokacin da aka kashe shi a kano kuna ina in masoyansa ne sai ku kare shi sai ku kare shi amma abu ne na dokin mai baki ya fi gudu saboda zamani ne kawai na social media ita kaza matsalolin nan ba mai da su ilimi ake a littafi a karanta ba a game malamai suka faɗa a kansu me abin ya faru hakikanin faruwarsa shi yasa malaman ahlus sunna zaka suna cewa Allah ya tsine wa duk wanda ya kashe sayyidina Husaini haka ne saboda wa ya kashe shi duk ma wanda ya kashe shi tsinuwar ta tabbata a kansa kuma a ilimance a hankalce zaka gane waye ya kisa a ina aka yi sarkin sham da suke zagi ko su ce kaza kaza kaza kaza magana ce wacce take tsakanin sham da iraki tafiya ce mai nisa ƙasa da ƙasa ce sai ce sarkin sham ya yi kisa ko sarkin sham ne ya sa ko ko sarkin sham din ne ma ya sa suna so su zagi sai namu auya ne a fakaice ko sarkin sham ne ma ya sa to Allah ya tsine masa da ban ƙarya kake kana da nufin kai zagi ka fito kai zagin ka amma dai mu abin da muka yarda da shi shine mutanen iraki su ne wanda suka kashe aliyu wanda wannan ya sa danginsa da 'ya'yansa bayan kashe shi suka kaura cewa garin suka koma gida a lokacin babu babba a famili ɗin sai sayidina alhassan shi ne babba domin kamar yadda mun sha faɗa muna nanatawa da hassan da husaini ba tagwaye ba ne ba tagwaye ba ne wa da ƙani ne ya halatta a sawa wa hasan ƙanin ma in ya zo a sa masa husaini ba sharaɗi ba ne sai sun zama tagwaye sun zo duniya a lokaci guda a ciki guda a'a hassan da husainin annabi ba tagwaye ba ne wa da ƙani ne to a lokacin da aka kashe babansu sayyidina ali hassan ne babba mai faɗa a duk familin sai ya tarkato 'yan uwansa har da husainin a lokacin sai ya dawo da su madina suka ci gaba da rayuwa a madina cikin gatansu da rufin asirinsu mutanen iraki sai da suka yi wa Husaini wasiƙa ɗaiɗai guda ɗari biyu da hamsin suna lallashinsa ka dawo ka dawo yanzu tun da babanka ya mutu kai zami wa halifanci da hasan suka fara yi wa haka hasan yace ba zai yi ba ni da wayona na akai abin da akai na baba ba za a maimaita akai na ba ba irin yadda hasan bai yi ba al-husayn kar ya tafi iraki kada ya ya amsa gayyata waɗannan mutanen to amma Allah ya riga ya kaddara masa kasarsa a can take sai ya je hatta lokacin da ya fita Hassan ya raka shi da Hassan da Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas da Ibn Zubair in ban manta ba su ne waɗanda suka rinka rarrashin sa karkaje karkaje mutanen nan mai wadara ne ba gaske suke ba ƙarya suke yi to amma kaddara ta riga fata kaddara ta riga fata kuma sai a zo ana ta kirkire-kirkire da sunan addini da wannan da makamancin haka mutum ya zo yana zabga wa kansa wuka ko makamancin haka duk da dai na najeriya har yanzu ba su rikar da za su zabga wa kansa wuka ba asalin alƙiblar ku ita ce eh, iran ko ɗan iran zabga wa kansu wuka suke da ashura haka muke ta fatan ku kai haka ku rika kuma ku fara zabga wa kanku wuka ranakun amma idan ka tambayi masu wayan cikin sai ce ai shi zabga wukan ba dole ba ne yawo da mata ne kenan dole yan nema duk abin da yake shine na mora shi suke yi amma na gaske ba za su yi ba inda gaske ne dai addini kuke muna ganin manyan ku fararen can su da wuka suke bakin cikin amma ku sai ku zo katti ne ma suke dukan kirji amma yan tsofaffin shafan ma kirjin suke yi iri ka doki kirjin ka ban zuciyarka ta buga ba shahada kake so ba amma duk tsiyataku ne abubuwa ne wanda babu su a littafi shedan ne kullun yake wa mutane wahayi suna zuwa da sabon samfuri sabon samfuri sabon samfuri kuma daman duk wanda ya ki sharan masallaci zai ta kasuwa sai ga mutane suna ta wahal da kansu sai ta tafiya a tsare yanzu banda ta da shirme wani addini ne makka da madina an ce ka hau mota ko ka hau jirgi ko kai kaza a bazariya ka tafi a kar zariyar da zaka je ta kai makka da madina ne kai a tunaninka addininka domin sa zariyar ka tafi a kar kuma yadda zaka gane shirme ne shi uban tafiyar a mota mai AC yake tafiya annabi da zai je yaƙi wai sahabbai a ƙar suka tafi shi ya tafi akan doki sahabbai suna ba mu labari suka ce da za a je ta buka raƙumi ɗaya annabi da mutane uku suka rinka in baka ta'aqub kaga manzo Allah da darajarsa da matsayinsa amma bai yadda sahabbansa su tafi a ƙarshe ya hau raƙumi ba da raƙumin ɗaya ne ba za su iya hawa su uku ba sai ce wani ka hau zuwa waje kaza ka sauka wane ya hau zuwa waje kaza ya sauka ni kuma in hau daga waje kaza in sauka suka ce ya ma'aikin Allah mun yafe maka kai ka hau mu tafi a ƙasa sai ce a'a ba ku fi ni san lada ba ni kuma ban fi ku so ba in dai lada ne zai sa ku taka a ƙar to ni ma ina so amma za a tafi addini wasu tafi a ƙar kai ka shiga mota da AC ka kama gaban ka sojoji su zo suna ta raɗe 'ya'yan mutane sai an ci ƙarfin su a zo kanka a ya kamata a same ka a gaba sahabbai ta suka in bala'i yayi bala'i na wuta in ana yaki annabi ta ce ku koma bayani in zo gaba a ranar yakin ahzab a ranar yakin uhudu da sahabbai suka gudu shi fitowa yana kirari yana anan nabiyyu la kazib ibn abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya wata rana a madina bam ya tashi daram sadaukai suka tashi suna ɗaura siddin doki ana wasa takobi manzala ko takobi bai ɗauka ba ko siddi bai ɗora dokinsa bai haushi haka ba linzami ya fita bayan gari don kishin al'ummarsa ko da ya dawo bayan sadaukai sun gama ɗamara ya ce ku koma ku koma an gama amma kai ka zama shugaban da sai an raɗe mabiya sannan a cimma cimma ma da aka yi dan gadon zamani an daina ƙarƙashin gado ne da gadon iyayenmu da kakanninmu ne na da mai ƙarƙashin gado ba a san ina za a sace ka ba amma yanzu kun san duniya ta yi duniya duk gado shi ma yanzu bai da ƙarƙashi zaunan nan gado ne amma da muna da yara sai ka ji ya shiga karkashin gado saboda lokacin gado yana da karkashi amma in dai bayani ne ka zo kai ta shulla ƙarya ka ce ai an kashe kama dawowa ka yi ai cikin nan aka yi ta zuba mai harsashi a zo ni in zuba ɗaya a gani inda gaske ne wannan idan ma gaba ɗaya ba shi bane canja shi aka yi da mun sawa mutum idan akuya ai ba za ba abu bane karama ce idan akuya ni na san masu idan akuya da yawa a cikin mutane da ka samu matsalar ido ka tafi idan eh, asibitin ido za su samu na akuya kuma tsam zai zauna tsam zai zauna amma abin da ya kamata a fahimta shine ƴaƴan mutane fa na kasta su ake yi iyayen su ba su gane ba gwamnati tana iya ƙoƙarinta ta dakile jahilci ya sa mutane sun kasa ganewa ku tafi ku yi karatu ku tafi ku yi kaza ku tafi ku yi kaza na ci gaba duk shari'ar da ta Allah ce ku bar masa kayansa ko ba haka ba yanzu kokenka da kewayenka kana ganin shi zai biya jinin husaini ba zai biya ba ai ba washe magana ce wata shari'a sai a lahira in dai annabi bai iya cewa Allah dakatar kar ai ba to ka sani al'amari ne kad domin shi Allah yana da red line in ya shata ko annabawa barinsa suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na roki ubangiji na abu uku ya bani bi yace dan in yi hakuri ba zai yi ba ya zartar yace na roki kada al'umma ta ta halaka irin halakar wadda al'ummomin da suka gabata suka yi ma'ana ari ambaliya duk duniya ta lime ko ai girgizar kasa duk duniya ta nutse ko mala'ika ya zo ya tsawa kowa ya bushe Allah ya ce ba zan ma wannan ba na daga ma kafa sai ce to na roƙi kada Allah ya sa fitinar al'umma ta a tsakaninta ai ta kashe kashe ai ta yaƙi yaƙi Allah ya ce a ba da wannan na riga na zartar da wannan haka zai faru a cikin al'ummarka to da haka Allah madaukin sarki ya turo mala'ika Jibril ya kawo annabi ƙasa yake gata wannan ƙasar inda za a kashe Husaini kenan maza Allah ya kuka amma bai ce Allah kar ai ba saboda Allah ya riga ya zartar Allah ya zartar to kana tunanin abin da Allah ya zarta yanzu canja shi zaka yi yana da wata hikima kuma zai tabbatar da abin da yake nufi a nan gaba annabi Musa alaihi salatu wasalam magana yake da Allah kai tsaye amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi Musa ya ɗauko dattawan banu Isra'ilawa ya kawo su waje wajen gari suka yi wa Allah rashin kunya Allah ya kashe su Musa ya ce ya Allah ka rufa mun asiri mutanen nan ban kashe musu iyaye ba ma na zaɓo su mun zo gari a ce na koma babu su akwai matsala fa inna ma hiya fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha law shi'ta halaktahu min qablu wa iyayi Allah ai mun arziki in mai da su gida in na danka su ga iyalansu ka karɓi rayuwarsu a can Allah ya ga dama ya masa haka wannan wata ganin dama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala amma ya kokari kake sai ka shiga hurumin Allah wani da wani sun yi kaza sai ka ɗaufansa ba za ka iya ba alaji ba za ka iya ba ba za ka iya ba a kiyayi gaba fitina ce Allah maɗaukin sarki ya ga dama bayansa ne ya ƙaddara musu shi Husaini malamai suka ce dan ya samu darajar shahada ma Allah ya jarabce shi da wannan dan duk gugurmayar da manzon Allah ya yi a rayuwarsa shi yana jariri ba zai samu dadan yaƙi da kakansa ba aka yi badar yana karami bai kai ya je yaƙi ba aka yi uhudu aka yi ahazab aka yi hunain to kuma Allah yana so ya karrama shi ya bashi darajar shahada ba wai Allah yana so a kashe shi ba amma yana so ya yi masa wata karama to sai ya bashi wannan jarrabawar Allah yana son ka samu lada sai ya sa aljihunka ya yage dan ya san ba za ka yi sadaka ba amma sai a sa aljihunka ya yage sai kudin su faɗi in ka je lahira sai a baka ladan sadaka sai ka ce kai Allah ina ma dai duka ne suka yage duk suka zube ba da yawa ba ma gane hikimomin Allah daga cikin abin da malamai suka faɗa duk da ba wani musulmi nagari da yake alasan barka da abin da ya samu Husaini amma da abin ya same shi ba da ya samu darajar shahada abin da ya samu Husaini makamancinsa ne ya samu Hamza ko ba haka ba Hamza kashe shi aka yi Hamza babban annabi ne annabi yana son sa yana kaunarsa manzo Allah ya tsaya akan gawa Hamza ya zubar da hawaye ya ci alwashi ya ce wallahi in na game da kafirai yadda suka taba min Hamza daya sai na taba mutum saba'in irin nasu sai na daufansa sai Allah ya ce a'a kar kai haka manzo Allah ya daga hannu zai musu mummuna addu'a Allah ya ce ba ruwanka dakata laysa laka min al-amri shay Hamza so muke mu bashi wata daraja ba dan an masa wannan ba a ce da shi sayyidu shuhada to su manya haka al'adar su take kamar turaren wuta ne sai ya sha kuna yake kanshi da za ka kyale turaren wuta baka kunna masa wuta ba kana tausayin sa kai ya kone ba za a shi kanshi ba don haka wata hikima ta Allah in yana so ya girmama wani babba daga cikin manya sai ya dora masa wata jarrabawa mai zafi shine manzo Allah ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya ai akwai annabawan da suka gamu da jarrabawa irin ta Husaini bal ma wacce ta fi tasfa. annabi nawa aka yanka aka cire wa kai wa ka ayyin min nabiyin qutil a wata kira'ar qatal annabi zakariya fa yanka shi biyu aka yi da zarto sai da aka tsaga shi biyu haka aka yanka shi aka raba shi biyu kai kana tsammani wai zaka je ka shiga aljanna lafiya lau kai dan ba matsayinka bai kai bane kai sai a baka da tsada hatsi da tashin dala kai shine shahadarka kai da shahadarka bata kai waccan ba shine shahadarka zai ka ɗau ƙaddara ka nemi lada a wajen Allah ka bauta masa da yadda ka samu yanayin kanka amma ka dawo Allah ya jarabce ka da wata ƙaddara kuma kana ta ɗura wani zagi to wannan zai hana kaddara ne ta yi amfani ne amfanin haka ba zai hana ba rage ladan ka kake yi in ma da ladan kake da shi rage ladan ka kake yi in dai da wannan abin da ake yi addini ne a hankalce kuma ƙauna ce ga iyalan gidan annabi da gaske to da su za mu ga sun yi amma dilli maman da shi a suke jingina kansu guda goma sha biyu ahalul baiti ba wanda ya yi wa ɗaya daga cikin waɗannan wannan abu mazala dai shine shugaban ahalul baiti baki ɗaya dan ne mai gidan da aliyu da fatima da duk wanda suka zo bayansu da annabi ya rasu ba su riƙi ranar rasuwarsa ta zama ranar mai makoki ba su rinka sa baƙaƙen kaya suna tsaga jiki annabi ya tafi aliyu ya biyo baya shi ma kashe shi akai in ta kai husaini kashe shi akai aliyu ma kashe shi akai amma da shi husainin da hasan da duk wanda suka biyo baya ba su riƙi ranar kashe babansu ta zama ranar mai wannan makokin ba duk shekara in ta kewayo a sa baƙaƙen kaya a daki ƙirji, a yawo da 'yan mata a tsokani wancan a takali wancan a hana ƙasa zaman lafiya ba su wannan ba amma dai duk da haka fatan da muke yi shi a najeriya ka haɓaka sakayyanka jiki ni zan kawo gudunmawa wuƙa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon nisanta ta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka akwai dan uwa Alhaji Idris makocin mu da wannan masallaci mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa Allah madaukin sarki ya mata